kalloo shawraaroo na basiiraa kuyi kalloo shawraaroo na basiiraa kamusammee addiinuun guyya saaraa kamusammee addiinuun بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا masauraranmu da masu kallonmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin waɗannan shirye-shirye masu albarka shirye-shiryen da muke bayani a kan hukunce-hukuncen mata a cikin azumin watan ramadan idan ba manta ba a darasin da ya gabata mun yi bayani a kan alamomin da ake gane mace ta balaga saboda mu gane matar da azumi yake waje ba a kanta da matar da azumi baya waje ba a kanta inda muka yi bayani cewa alamomin da ake gane mace ta balaga su ne ɗaukar ciki yin jinin haila cikar shekara goma sha biyar yin mafarki fitowa gashin mara waɗannan su ne alamomi guda biyar sannan mun faro bayani akan abin da yake da alaƙa da hankali tunda mun yi bayani cewa matar da azumi yake waje ba a kanta ita ce mace balagaggiya kuma mai hankali wacce kuma take fahimtar abin da allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da shi to amma muna cikin bayani akan abin da yake da alaƙa da hauka da sauransu sai allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara lokaci ya halinsa matar da take mahaukaciya azumi bai waje ba a kanta ba saboda me saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa an ɗauki alƙalami ga mutum uku daga ciki ya faɗi mahaukaci har sai lokacin da ya samu hankali da haka duk matar da take mai a duk matar da take ba ta da hankali to azumi bai waje ba kanta ba saboda haka rashin hankali shine mutum a ya zama cewa baya fahimtar komai baya iya gane bambanci tsakanin abin da yake mai kyau da kuma mara kyau wannan shi ake kira mutumin da ba shi da hankali sai dai wasu lokutan yana iya yi wa ya zama rashin hankalin ya zama hawa-hawa ne wani za ka iya ganin yana fahimtar wasu abubuwa waɗannan su ne a ƙarashen abin da yake da alaƙa da darasi na wanda ya gabata na cewa mace azumi ba zai waje ba a kanta ba sai idan ya zama cewa tana fahimtar abin da allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da shi sannan kuma ta balaga abu na gaba shine azumin mace mai haila mana menene hukuncin azumin matar da take yin haila farko ya kamata mu san cewa menene haila me ake nufi da jinin haila sannan kuma nawa ne adadin kwanakin jinin haila sannan menene a yanayin da jinin haila yake kasancewa mana ta yaya jinin haila yake kasancewa ga mace sannan ta yaya mace za ta iya ganewa ta fita daga jinin haila ta shiga jinin istihaba. jinin haila wani jini ne wanda yake fitowa daga mahaifa wanda allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara wa duka 'ya'ya mata waɗanda annabi adam ya halitta tun daga halittar annabi adam har zuwa a wannan lokaci mana duk 'ya'yan annabi adam suna yin haila saboda haka zancen da wasu suke cewa akwai wacce ba ta haila ko a ce fatima ba ta haila ko wani abu makamancin haka wannan duk wasu abubuwa ne waɗanda ba su tabbata a nasoshi ba abin da ya tabbata a nasoshi shine kowace mace tana yin jinin haila a jinin haila jini ne wanda yawanci yake zuwa wa mata duk wata don haka shi yasa yake da alaƙa da darasinmu na hukunce-hukuncen mata a ramadan kasancewa jini ne wanda yawanci yake zuwa wa mata duk wata jinin haila a yana fitowa daga mahaifa kuma yana bambanta daga mace zuwa mace akwai matan da za a ga tun daga shekara tara ko takwas ko goma sun fara jinin haila wasu kuma za a ga sai sun kai kamar shekaru goma sha biyar ko kusa da haka kafin a ce sun fara jinin haila saboda haka a jinin haila yana iya zuwa wa mace tsawon kwana ɗaya yana iya mata kwana biyu yana iya mata kwana uku amma dai mafiya yawancin mata suna yin kwana biyar ne ko kuma kwana shida jinin haila na jasa ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa suna tambayar ka akan jinin haila to ka gaya musu cewa jinin haila jini ne na kazanta don haka duk lokacin da ya zo to ku nisanci mata a wannan lokacin da ya zo jinin haila kamar yadda muka yi bayani wata mace tana yin kwana biyar wata tana yin kwana shida wata tana yin kwana uku wata tana yin kwana bakwai abin tambaya a nan shine shin akwai wani kwanaki na musamman ta yadda idan mace ta wuce waɗannan kwanakin za a ce ta fita daga mai jinin haila ta koma jinin cuta malamai sun yi saɓani akan wannan inda mazhaban malikiya suka tafi akan cewa mafiya yawancin kwanakin jinin haila kwana goma sha biyar ne saboda haka duk lokacin da a mace ta wuce kwana goma sha biyar to wannan jinin nata ya zama jinin cuta saboda hadisin da aka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayani akan mata yana cewa tamkuthu ihdahunna shatara umri la salli ɗaya daga cikinsu tana zama tsawon rabin rayuwarta ba ta yin sallah to sai suka kafa hujja da cewa wannan yana nuna cewa mafi yawancin kwanakin haila shine kwanaki goma sha biyar sai dai wannan hadisin bai sha ba saboda manyan malaman irin su nawawi a cikin almajmu sun ba a shi hakanan ah, ibn abdulhadi a cikin tanqihut tahqiq kafin shi kuma ibn al-jawzi a cikin tahqiq dukkan su sun ba'afa wannan hadisin hakanan ibn al-jawzi again ya ba'afa shi a cikin al-ilalul mutanahiya saboda haka hadisi ne wanda yake bai tabbata ba a hanafiya sun tafi akan cewa mafiya yawancin kwanakin haila shine kwana goma sai dai shi ma hadisin bai inganta ba saboda shi ma an ba'afa shi saboda haka sai ya zama cewa zance mafi inganci shine jinin haila ba shi da wasu kwanaki na musamman waɗanda za a ce idan ya wuce waɗannan kwanakin ya zama jinin cuta saboda allah maɗaukakin sarki da ya tashi a cikin alkur'ani ya rataye hukunce-hukuncen jinin haila ne kawai da samuwarsa kamar yadda yake cewa wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu nisa fil mahid allah subhanahu wa ta'ala yake cewa suna tambayar ka akan jinin haila ka ce musu shi jinin haila jinin cuta ne da haka duk lokacin da mata suke yin jinin haila to ku nisance su a cikin wannan a lokacin kaga Allah subhanahu wa ta'ala bai ware masa kwanaki na musamman ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma bai ware masa kwanaki na musamman ba domin na na isha lokacin da ta jinin haila annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya da ita if if'ali kullama kullama yaf'alu alhajj ghayra Allah ta tsufi bil baiti hatta ta ki aikata duk abin da mai hajji yake aikatawa amma kada ki yi ɗawafiya sai kin samu tsarki don haka jinin haila ba shi da wasu kwanaki na musamman jinin haila yana a kasancewa ne gwargwadon mace gwargwadon kuma yadda allah ya kaddara mata sai dai cewa jinin haila ba shi da kwanaki na musamman shin wannan yana nuna cewa duk lokacin da mace ta ga jini kawai shi ke ya zama jinin haila a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani cewa mace za ta iya gane ta fita daga jinin haila zuwa jinin cuta ta hanyoyi guda uku hanyar farko shine ya zama mace tana da al'ada ta musamman idan mace ya zama tana da al'ada ta musamman wacce kwata-kwata ba ta canzawa to duk lokacin da ta ga ta ya haura wannan to wannan ya zama jinin a ah, istihaba wato jinin cuta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ɗaya daga cikin mata masu yin jinin cuta ki zauna gwargwadon yadda hailar ki take zaunar da ki ragowa kuma abin da ya ƙare ya zama jinin cuta sai ki ci gaba da yin sallah wannan shine a hali na farko saboda haka hanya ta farko da mace za ta iya gane cewa ta fita daga jinin haila ta koma jinin cuta shine ya zama tana da al'ada ta musamman wacce ba ta canzawa da haka duk lokacin da ta ga wani abu ya karu akan haka to wannan ya zama jinin cuta hali na biyu shine ya zama mace ba ta da al'ada ta musamman amma kuma tana iya bambancewa tsakanin jinin haila da kuma jinin cuta ko kuma tana iya gane jinin haila ta san kalarsa ko kuma ta san warinsa ko wani abu makamancin haka to ita ma wannan idan ta ga jinin ya canza to sai ta gane cewa ta fita daga jinin haila ta koma jinin cuta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ɗaya daga cikin mata masu larura a zamaninsa yake cewa inna damal haidi damun aswadu ne jinin haila jini ne baki wanda ake gane shi malamai kuma suka yi ƙarin bayani cewa yana da wari da sauransu da haka duk lokacin da mace ta ga jininta ya canza daga jinin da ta sani mana ya canza daga kalar da ta sani to wannan jinin ya zama jinin cuta sai ta ci gaba da sallah kuma ta yazimi wannan ita ce hanya ta biyu hanya ta uku da mace za ta gane cewa ta fita daga jinin haila ta shiga jinin cuta shine idan ya zama cewa ba ta da al'ada ta musamman ba ta gane bambanci tsakanin jinin haila da jinin cuta to a nan gurin ko ita kuma sai ta yi amfani da al'adar mafiya yawancin mata kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗaya daga cikinsu ki haila kwana shida ko kuma kwana bakwai saboda yawancin mata suna yin haila ne kwana shida ko kuma su yi kwana bakwai da haka duk lokacin da mace ya zama cewa ba ta da al'ada ta musamman ba ta iya bambance tsakanin jinin cuta da kuma jinin haila kuma jinin ta ya zarta misali to a nan gurin abin da ya kamata ta yi kawai shine sai ta yi amfani da al'adar mafiya yawancin mata al'adar mafiya yawancin mata shine yin jinin haila kwana shida ko kuma kwana bakwai abin da ya a akan haka kuma ya zama jinin cuta saboda haka sai ta ci gaba da a yin sallata da kuma azuminta da sauransu wannan shine halayen da mace za ta iya gane ta samu a jinin cuta jininta ya fita daga jinin haila wanda mata suka saba yi duk wata abin da ya kamata mu sani wanda yake da mahimmanci shine wani lokacin jinin haila akan dan iya samun kwan baya wani lokacin mace tana yin al'ada a farkon wata sai ka ga ya zo mata a tsakiyar wata shi yasa kamar yadda bayani zai zo nan gaba shine idan da a ce mace za ta san cewa tana yin haila duk ranar goma sha biyar ga wata to wannan ba zai sa ranar goma sha biyar ga wata idan ta zo ta ki ɗauka azumi ba a'a za ta ɗau azumi idan hailar ta zo mata shikenan in ba ta zo mata ba ta ci gaba da azumi don haka wannan shine bayani akan abin da yake da alaka da asalin jinin haila da kuma yanayinsa a takaici tambaya nan shine menene hukuncin mace mai haila ta azumi shin ya halatta mace mai haila ta azumi ko kuma bai halatta a gare ta ta azumi ba mana mace idan tana haila shin ya halatta a gare ta ta ɗau azumi ko kuma bai halatta a gare ta ta ɗau azumi ba an karɓo daga mu'aza bintu, bintu abdullah al'adawiyya take cewa na tambayi na aisha allah ya ƙara mata yarda a kan cewa menene dalilin da ya sa mai haila take rama sallah amma kuma ba ta rama azumi menene dalilin da ya sa mai haila na tambayi na na aisha akan cewa menene dalilin da ya sa mai haila take rama azumi amma ba ta rama sallah sai na na'isha aisha take ce mata hakan ya kasance yana faruwa a gare mu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai a umarce mu da rama azumi ba za a umarce mu da rama sallah ba kamar yadda bukari da muslim suka rawaito wannan hadisin ya kunshi fa'idoji da yawa wanda da yawa matsalolin da suke da alaƙa da matsalolin da suke da alaƙa da a Eh, hukunce-hukuncen mace mai haila da azumi suna rataya ne da wannan hadisin sai dai akwai alamar cewa lokaci ya yi halinsa don haka dole za mu dakata a nan amma insha Allahu ta'ala a darasi na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya kafin wannan lokacin nake cewa dukkan abin da muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana da fatan za a kasance da mu a darasa na gaba kafin wannan lokacin nake cewa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh متى أوتم أزمي متى متى أوتم أزمي متى kuyi kallo shauraro na basira kuyi kallo shauraro na basira da musamme addinin ku ya tsara da musamme addinin ku ya tsara